Allah ya ƙara ma nasara ina da hankali na ba zan taɓa yarda a ɗauko ƙur'ani a rantse akan abin da ni na san zan iya yin bayani ba tare da an rantse ba wannan yaro sabitu dai a kansa ake wannan cece kuce na tabbata idan mu ku manta ba tarihinsa ya fara ne daga wannan gari namu mai albarka a wani wallahi wasan jiyan nan ya burge ni ni ma kaina ya min kyau ai Ronaldo ya burge ni jiyan nan ai ni ba Ronaldo bane ya burge ni wallahi Messi ne burge ni to ana ji an ce shi aka ba world best ko to dama shi za a ba wa za a ba na ga alamu ba shi ba za a ba ba ba Aye mama, aye mama, aye mama dabo dabo. Aye, dan wana. Na ka to cikin nishadi. Kana murna. na jin daɗi me ya faru haka ha gaskiya jiya na ji daɗi a dandali na ji daɗi na yi rawa da mata na fantama kai Allah ka daɗa haɗa mu da mata mata abun so ne bala kai dai baka da wani abu sai mata mata mata mata ka sani fa mata da su aka buɗe duniya kuma da su za a rufe duniya da su aka buɗe aljanna kuma da su za a rufe aljanna saboda haka kama kanka karatun ta nutsu ka kiyaye wayannan abubuwan da kake domin ka samu rabauta na gobe kiyama daman fa ita fa rayuwa fa haka take fa daga ka zama tauraro sai an yi hakuri da kai domin hasken buwa yake ya zamu kowa a duniya ku sani mu muna son mata kuma za mu rayu a cikin mata <laughs> za mu mutu mata su fashe da kuka su ce Allah sarki na dada ira kenan mai kora <laughs> a gidan aljanna za mu tafi can mu haɗu da hurar aini dubu saba'in Allah sarki <clears throat> da wannan rayuwar da kake ta lalata 'ya'yan jama'a za ka samu rabuwa a lahira wannan ba daidai ba ne kana yaudarar kanka gara ka nutsu ka san me kake domin ka samu rabauta kuma ka sani wanda suka kiyaye dokokin Allah su suke samun wannan rabo na aljanna ba kai bunsurin kwararo ba ka kama kanka idan raina ya ɓaci wallahi zan nuna maka ina da ɗan ni fa kai ni fa dan iska shege ne ni fa ina gaya ma fa ni fa akan mace fa ba sai ranka ya ɓaci ba kuma ƴaƴanmu da suke gida muna nan muna karanta musu birabil falaki da da nas akan masu hali irin naka habaliti da muna magana da tattausan murya za ka tsoma baki ka faɗi mummunan lafazi a kan shi ka san wane ne shi a gare ni dan uwana ne fa bai kamata ka dinga aibata shi a gaban idona ba in har muna magana ta cikin gida ka kale muka zuba mana ido babu ruwanka gaya masa dai gaskiya bala gaya masa ina ga ya ga bai da farin jini ne ni kuma duk abin da ya sa fa matan nan fa suke so na sun ganni fa dan tukui ne ya gansa da shegen bakin jini shi matan su bisa gaya mai ha ah, to ko kai ma bakin jin kai ma baka son matan ne baka son su ne zan nemo ɗaya a cikin masu farin jini in dan bashi ɗaya ko ta taimaka mai farin jinin su ya tashi ko tsaya baka son matan ne to ai duk shegen da kaji ya ce ba son mata to mu mun san dan ba mun karasa ba Allah ya kiyaye ni da zan zo da matar da ba ta ba To ba damuwa, mu Allah haɗa mu da san mata, Allah kashe mu da san su, saboda mata abun so ne, mata ni'ima ne, Allah ka kashe mu da su, yo Allah. Dan Allah dan annaba a bar muhawarar nan. Ai dole ka hana ni magana, tunda ana baka rikon kuriya wato na mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai gwara da karen ba salati, wataƙila ko ka samu tsira, kaga tafiya ta. Kayya. To san nayi kai ma. Ni ma da kaina? Ka san nayi. Ko kai ma baka san matan ne? Baka san su ne? Iradar duniya baka da wanda zai gaya maka ka ji face ni. Saboda ni dan uwanka ne. Dan ban gaya maka ba, babu wanda zai gaya ma. Gaskiya ne, duk abin da ake faɗi game da kai kana yin su, kuma al'amarin ya yawaita. Iro idan baka bari ba, yanzu da kake ƙuruciya ina an ka manyan tare aka zo aka gaya ma yaranka ka tsoraci labarin da zuriyarka za su ji nan gaba ka damu dan uwa duk wani abu da za a faɗa a kaina ni iro na san ana baƙin ciki da ni ne saboda ni hmm, na fi su haskawa a dandali a shi yasa duk gurin da za a haɗa wani gangarumin taro idan na zo kowaye a gurin kwace 'yan matansu nake da Allah mun farin jini idan baka manta ba kowane namiji Allah ya halicce shi da abokiyar zama ta yaya ni ba zan samu abokiyar zama ba eh zan faɗa maka da babban murya ni iro ina son mata zan rayu da mata zan kuma mutu mata su fashe da hawaye suna kuka saboda ira ya tafi ya basu ni dai na ja kunnanka na kuma gaya maka ato ba damuwa na kama kunnan na gode na san ba wanda zai gaya min wannan ɗan mata na san dai kin manta wannan abin da ya a ɗaki na jiya mm, haka ne na tuna mm. ashe haka kake a ta ija ai ba ƙaramin sa'a kika ci ba ai ai ku ne sa'a ni ta ija ai shi isa tun da na hango ki muna tafiya da wancan ɗan uwan na na rabu da shi wai shi ya min nasiya na ga hannuna irin hannuna ga ki da irin zubin da nake so eh kuma na lura ashe ke ma duk hakan take da kani ke ma yar hannu ce eh <laughs> ke ba ki ga bulle na da naki iri ɗaya ba ashe za mu haɗe na bar wannan abu <laughs> gaskiya waya sunan zamun nan da ya miki bullen nan ne wanda ya maka ne ina ga shi ya shi ne to yanzu ya zami ma haɗu ba kenan <laughs> to ni yadda ka ce ai shi za a yi na san me na isa ki da mu dan bude min hakorin makan nan mu gani kin san me ka ni nan ba ki sani ba eh. daga yau sai yau kan na ƙara ji ko na gani kin taka kin je gidanmu ne mana kina ji ni fa kasuwa fa ba a yi ta don guri ɗaya ba fa in na ci kasuwa yau wata kasuwar nake koma hanci ci ba ƙaramin kuskure ba ne mutum ya je ya ci kasuwa ya zauna waje ɗaya to ni ba haka nake ba ya kamata ki gane kina ji kin je kin sa wani kulle yaumin sai ki sa kaya guda ɗaya kina bibiya ta eh har kina cewa wanzamin da ya ma bulle shi ya mun bulle a ina eh kar ki yadda ki ƙara zuwa gidanmu wallahi idan na jikin ƙara zuwa duk abin da na miki ke kika jiyo kina ji kashedi na ƙarshe da zan gaya miki shine ko a hanya kika nuna kin sanni wallahi sai na kakkarya kina ji miki ciwo saboda ni ke ba irin hannuna bace yawwa na gaya miki <laughs> ai kin siya wa kanki ƙuri'an mutunci da kika zo ƙofar gidanmu su matan da suke bin ka kuma ina nan da daf ɗayin maganin sagarin amma bintu ban suke wannan kalma ba ai yanzu misali idan kika ga mata ba sa bina ai sai ki zata ni karfa ne mai irin bakin jini eh duk namijin da kika ga mata suna bin shi to yana da farin jini eh bintu kai ba ka majin jin kunya wallahi muna tare kana wani maganan wasu mata ni ni da kai fa a gidan nan mu biyu kawai fa ba wanda zai zo gidan nan babu ita ni fa mijin mace hudu ne eh mu biyu daga ni sai mm. maganar nan da na faɗa ta ɓata miki rai mm. ba ki haƙuri bintuna kin haƙura mm. <laughs> to eh, daman na zo ne in ganka don tafi gida dare yana kaga wannan matifaffin yayan nan nawa ba damuwa ni da ku so ne da shiga daga ciki a'a kai dai zan dawo samu haduwar lokaci ke eh. Allah bintu eh. bintu Irona. Eh, <laughs> sani wallahi sani angon bintu a sanyi ta kai na kike kai wurin taɗi da hiro taɗi taɗi ya yauce ƙofar gidanku sai kin bi shi ƙofar gidansu? Ya shi ya ce ziyarce shi ko da su ɗaya ne gari ga mutunci na. Lallai, lallai kin tabbata cikakkiyar 'yar iska sha sha sha mara hankali wuce mu tafi wuce wuce wuce banza mara mutunci. Bintu me ka ki ɗaki na? Na zo ta ka kira ni Iro. Saboda me Bintu? Saboda ka san yayana ya lashi takobin cewa wai bazan aure ka ba shi yasa. Shi yasa kika zo ɗaki na a wannan lokaci? Eh, to daman na daɗe da baki goran gayyata. Tuntuna amma tunda kika zaɓi hakan to hakan fa za a yi. <laughs> Lallai ko ka tabbatar min cewa kai masoyina ne. iro mayaudarin saurayin ƙauye to na zo in ja kunne ne ka fita daga harkan ƙanwa ta biyu idan ba haka ba zan ɗauki mataki domin ina buƙatar in aurar da ƙanwata ce ta je ɗakin mijinta a cikin mutunci duk wani ihu da kake kana zazzare ido duk ba zai sa ni in daina son bintu ba idan ka ga na daina son bintu sai dai in bintu ne ta ce ba ta na saboda kowa riga ya sani ina son mata ina rayuwa a cikin mata kuma duk lokacin da na mutu mata za su ɗora hannu a kai su ce wayo Allah yau sun rasa iro in tafi gidan aljanna in haɗu da mata iri-iri a can. Eh? A hakan za ka tafi gidan aljanna? To, duniya ce, za mu gani, kuma ina tabbatar maka a ka na daina ganin bintu a gida da daddare. Saboda haka na zo in kunne ka kiyaye. ka kiyaye na gaya maka kiyaye ha binti ta haɗu da maza hmm. me zan gani da ido na bintu a gidan nan Allah isa ban yafe miki ba ba a gidan nan ba wallahi ba a gidan nan ba dan shege fita a gidan nan zaki fita ne ko sai na raba ki da kasa zaki fita ko sai na raba ki da ƙasa eh Allah isa matsiyacin dan iska kawai iro Dade? Eh? Ina so ka sani. Hmm. Ba zan iya rayuwa da ku ba. saboda saboda ka ɗauki rayuwar banza ka ɗora wa kanka kana abin da kaga dama a garin nan kana ta ɓata yayin jama'a gashi a dalilin wannan ka je kawo bintu ciki har mahaifinta ya kore ta gidansu wannan wani irin rayuwa ne to ai wannan rayuwa ita ta siya wa kanta a ƙuri'an mutunci yawwa an rufe mana baki da Allah na bikin banza mu na bikin wofi wani irin abu ne wannan kake yi ni idan ina son mutum ina son shi dan Allah ne idan kuma na ce ba na son mutum to har abada ba na son shi a dalilin ku aka hana ni matar da nake so na aura ta bawo gashi har yanzu a garin nan na rasa matar da zan aura wani da rayuwa ne wannan to ka sa aure kawai mu mun san meye damuwar kawai bakin jini ne da kai kawai idan ka ga mutum har ya nemi mace bai samu ba to wallahi yana da bakin jini mu me yasa suke bin mu matan saboda muna da farin jini Allah kuma dole za su bi mu za su ci gaba ka dubi irin kayan da nake sa kulle ka je ka sa jajayen ka kamar dan wuta yawa bakin jini ne ya jawo ma yawa da wuce yake a shirman bamba tarin ya kawai a zo na hajji na fasa Assalamu alaikum. wa alaikum salam zan amsa maka sallama saboda ni musulmi ne me ya zafi haka nan liti ka fi kowa sanin abin da yake faruwa irin wannan abu da kuke yi a garin nan ya yi yawa kuna ta ɓata yayan jama'a wani irin rayuwa ne wannan kamance ni abokin duk abokane ne ni ba abokin ku bane ni ina abokantaka ne da mutanen kirki salihai masu mutunci wanda suka san me suke saboda haka ni ba abokin ku bane yanzu irin wayannan abubuwan da kuke aikatawa in ya faru kan kanwarka yaya zaka ji yau a ce kanwarka aka wa ciki yaya zaka ji zaka ji daɗi ya kamata kama kanka karatun ta nutsu ku gyara wannan abin da kuke ba kyau shikenan zan san matakin da zan ɗauka babu matsala sai an jima banza mutane mutane rashin mutunci ba ta bata yayin jama'a wata wulaƙanta su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un irin rayuwa ne wannan hasbunallahu wa ni'mal wakil na sarki ta bawa Iro, ina jin ka. Kasan na yi matuƙar haƙuri da kai, kuma na jure, na shiga rigar laifinka. Yanzu an kawo magaryar tikewa. Gaskiya Iro, san yadda za a yi ah shikenan na gane manufarku kana so ka ce in ban maka gidanku kenan ko to daman zuciyata tana so ta mutu a gidanku nake ci nake sha nake sa suturarka to shikenan zan ban muku gidanku ku yi haƙuri in dai haka ne zan tafi in ban muku gidanku in Allah yadda ba za ku ƙara gani na ba na ban muku ku yi haƙuri iro iro iro iro wa iyazu billahi inna lillahi wa ina ilaihi raji'un Bintu, a wannan tsohon daren ina za ki haka? Zan bar gari. Dalilin me? Dalilin kasan abin da ya faru. Hakikanin gaskiya yana da masaniya kan abin da ke faruwa. Amma wannan bai kai har a ce za ki bar gari ba an kore ne daga gidanmu amma kin san iro dan uwana ne kuma duk abin da ya shafi iro ya shafi ni saka da gidanmu damu san yadda za a yi na sani dan uwanka ne amma na gode Allah taimake ka wannan shine kaɗan daga cikin tarihin wannan yaro. Iro da bintu su suka haifi wannan yaro ni kuma kasancewar na gan shi ɗan adam ne kamar ni zai taso a wata irin rayuwa wacce bai san asalinsa ba na ɗauke shi na bashi tarbiya irin ta addinin musulunci tarbiya irin wacce ni ma na gada amma daga ƙarshe sai a dinga cewa ba shi da asali to idan ko ba shi da asali ni ni ne asalinsa tunda duk abin da yaron nan ya yi a cikin garin nan tarbiyya ta ci amma malam liti ya kalli kwari ido na ya ce wai wannan yaro ba shi da asali idan tone-tonen za a yi wata rana sai kaza ta tono wukar da za ta yanka kanta to malam liti idan mahaifansa sun yi aika-aika ta wannan hanyar ai ba shi ne da laifin ba ai iyayen ne da laifi ko ba gaskiya ba malam liti ba shi da laifi kuma malam leti mun shaida ni ma na shaida wannan yaro a garin nan mutumin kirki ne kowa ya shaida to malam leti kowa yana alfahari da wannan yaro sabitu a wannan karkara tamu to dan menene za ku rika jifansa da wa'ansu irin maganganu abin da bai dace ba to ina tabbatar muku yin haka gaskiya ba daidai ba ne a guji haka to ke shafa na dawo kanki ki saurare ni da kyau ko iyayenki sun miki laifi bai kamata ki riƙe su ba kuma kada ki yadda daga yanzu zuwa nan gaba ki rika jayayya da iyayenki mahaifi da mahaifiya sun fi ƙarfinki ko da sun ce sun kyamaci abu ba sa so to ke ba tsayawa za ki ki ja da su ba ladabi za ki musu ki ba su haƙuri har ki shawo kansu su yadda to daga yau sai yau kar in sake jin irin wannan kuma ga mahaifinki nan ki durƙusa ki ba shi hankali Baba, don Allah, don annabi, duk abin da na san na maka da wanda ban sani ba, ka yafe mu duk kurakuran da na maka. Allah ya taimake ka, na ari bakin amini na na ci albasa, wannan yarinya an yafe mata. dalilin da ya sa na faɗi wannan magana ko shi ne ni da shi tun tale-tale tun muna yara muke tare ƙaramar karya ni da shi kawunan mu duk ba sa iya ɗaukar hula ka duba irin yadda muke sa hula ni da shi idan na masa laifi a gabanka ya fito ya faɗa ni dai na yafe masa in zai iya yafe min ya yafe min mu ci gaba da zumuncin mu kada mu mutu yana rike ni a cikin zuci domin na san a dalilin gabar da yake yi da ni shine ya ɗauki karan tsana ya ɗora wa'annan yara Allah ya gafarta mu to a yafe mana ga baki daya yaran nan kuma sai an aura su sai an haɗa su aure ni ni ne uban su gaba daya ko ka yadda ko baka yadda ba liti dan kai wannan irin abin da ake bukata kenan kayi namijin kokari malam bala mun gode maka malam liti ka ji abin da sahibin naka abokinka malam bala ya faɗa ya ce shi dai ko kai man laifi ya yafe maka ne ma na yafe mara Allah ya gafarta mana to alhamdulillah kai ma Allah ya maka albarka dan wanka Allah ya baka nasara wannan yaro sabitu na'am daga yanzu duk wanda ya masa kallon banza in ya kawo maka ƙara ka faɗa mini mutum zai ga yadda kura take yi da kare an gama labai mun kafa wannan dokar an gama Allah labai Allah ƙara adalci. Ko ba haka ba jama'a? Domin irin wannan shine yake ɓata gari, ni kuma ba zan yadda wannan gunduma ta ta ɓaci ba. An gama Allah baka nasara. Abin da isa na kirawo ka muka zauna a nan bayan katangan nan muke magana da kai. Saboda abin da ya faru a gaban mai gari abu ne wadda ya zama min wajibi in bayyana shi kasancewar wannan abin ya faru an bayyana asalinka a gaban kowa ba shi ne yake nufin cewa kai ba ɗana ba ne yau in duk garin nan ‘ya'yana ne ina son ka sani cewa kai ne yayansu domin na tabbata za ka ba su tarbiyya fiye da irin wacce ne na baka karka manta allah bai bani haihuwa ba amma ban fidda ran cewa Allah ba zai bani haihuwa ba amma har yanzu har kwanan gobe ina kallon ka a matsayin ni na haife ka kada ka ji ko da a cikin zuciyarka na ganin cewa ba ni na haife ka ba wallahi har yanzu kana da wannan darajar da kimar a idona na cewar kai jinina ne kai ɗana ne kuma zan zame maka duk wata gata da ka sani a duniya Allah kuma ya zama gatanmu wannan abu da ya faru ƙaddara ce tana kuma kan kowa Allah ya maka albarka to na gode da Allah sa haka ta faru baba ni kaina mutanen da suke jifana da munanan kalmomi a wannan gari kaga yanzu Allah yadda ni kaina na sami yanci na gode baba Allah ya maka albarka amin amin ka je ka ci gaba da harkokin Allah ya sa mu dace duk abin da na san na maka da wanda ban sani ba ka yafe mu Allah ya taimake ka na ari bakin amini na na ci albasa wannan yarinya an yafe mata mala lafiya ba kai bacci ba kande maganar da alkali ya faɗa min ne da safe jikina ya yi sanyi game da al'amarin nan ban ji daɗin maganar ba ina mai nadama akan abin da na yi ina shafa kira min ita ku zo tare shafa a matsayina na mahaifin ina so ki yafe min akan abubuwan da na miki ba za ka taɓa kuma ni baka min komai ba in har akwai abin makaman na maka duniya da Allah ya miki albarka sannan na amince da auren kurke da sabitu ki faɗa ma cewa na amince eh ba a aure kuma shike na barka Ina ba ki za cikin nan? ba zan je in gaya musabitin ne wai ka haɗu da maganar auren. Mm, mm, mm, Look, what is it? It's like chicken. Wait